Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Lahadi biyar ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. Musulmi a duk faɗin duniya na shirin fara neman jinjirin watan Ramadana. Ana ci gaba da shirye-shiryen gudanar da jana'izar zakaran ɗan damben zamani na Amurka Muhammad Ali. zababben shugaban philippines ya yi alkawarin biyan makudan kudade ga duk wanda ya kashe masu safarar miyagun kwayoyi a kasar to kanin labaran kenan bayan kashe sojojin na wato sojojin jamhuriyar niger sama da talatin da 'yan boko haram suka yi 'yan niger sun jinjina ma sojojinsu amma sun koka kan rashin dawowar shugaban kasar sojojin Nijar ba mu shakka su da komi kuma soji ne wanda bai da tsoro kenan a matsayin ka na shugaban kasa bai kamata a ce an kai hari a ƙasar ka ba kuma har ila ka ci gaba da zama can za kuma ku ji cewa mutane fiye da tara sun mutu a wani mummunan hadarin mota a Lagos din Najeriya a ƙarshen mako gawa mutum tara ne da suka mutu amma daga baya kuma an kawo gawa uku daga asibiti goma sha biyu kenan Kamar kowace ranar Lahadi, Grace Alheri Abdu na tafa da shirin bushara, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum musulmi a duk faɗin duniya na shirin fara azumin wata mai tsarki na ramadana wanda ake sa ran zai fara cikin daren yau lahadi ko litinin bisa ga yadda aka ga jaririn wata musulmi za su kwashe baki ɗayan watan suna azumi inda za su guje wa ci da sha da jima'i a cikin yini yayin da za su dukufa wajen gudanar da ibadu ciki har da karatun alkur'ani mai tsarki a wasu lokuta al'adu da bambancin yanki kan sa a samu saɓanin yadda ake gudanar da azumin na ramadana a wasu sassan duniya gudanar da azumin yakan zama da wuya ga wasu yankunan duniya musamman inda rana takan ɗauki lokaci kafin ta faɗi ko kuma ma ba ta faɗuwa musamman a lokutan bazara wanda hakan ya sa wasu musu wato malamai suke ittifakin cewa irin waɗannan yankunan su rika bin lokacin saudiya wajen shan ruwa da ɗaukan azumi kamar a sauran sassan duniya a nan amurka ma musulmi sun dukufa wajen sa ido wajen neman watan na ramadana a yau lahadi kakakin cibiyar musulunci da ke charlotte a jihar north carolina jibril hogg ya ce duk da cewa musulmi ba su da rinjaye a amurka watan na ramadana kan ba da wata dama da musulman suke taruwa a masallatai maimakon a gidajensu domin shan ruwa kamar yadda ake gani a wasu sassan duniya ana ci gaba da shirye-shiryen gudanar da jana'izar zakaran dan damben zamani na amurka muhammad ali wanda ya rasu cikin daren juma'a yana mai shekaru saba'in da hudu bayan da ya sha fama da cutar parkinson mai sa kakkarwa a wani taron manema labarai da gudanar a jiya asabar wakilan iyalan muhammad ali sun bayyana cewa ranar juma'a za a yi jana'izarsa a mahaifarsa da ke birnin louisville a jihar kentucky ana kuma sa ran tsohon shugaban amurka bill clinton na daga cikin bakin da za su gabatar da jawaban bankwana baya ga shahararren dan wasan barkwanci bill crystal da kuma fitaccen mai karanta labarai brent gumbel da su ma za su gabatar da nasu jawaban yanzu haka abun nan na louisville an rage tsayin tutoci tare da gudanar da addoyi a sassan sa dakarun kasar syria na ci gaba da kutsa kai cikin gundumar arewacin raqqa birnin da mayakan is da ke yaƙi a ƙasar ta syria da iraki suka ayyana a matsayin daular su ƙungiyar nan mai sa ido kan haƙoƙin bil'adama a syria ta syrian observatory for human rights da ke da cibiya a burtaniya ta ce dakarun siriya sun isa kan iyakar gundumar taraka tare da taimakon hare-haren sama da dakarun rasha ke kaiwa a cewar kungiyar dakarun na siriya sun yi wata arangama da ma'in is a kan babbar hanya da ta haɗa raka da gundumar hama da ke kudu maso yammacin ƙasar dakarun na siriya na sa ran za su dangana da tafkin asad da babbar hanya da ta haɗa raka da aleppo wadda ita ma wata tunga ce ga mayakan na is mayakan na is dai sun rike birnin na raka tun daga shekara ta 2013 bayan da ta kwace shi daga hannun 'yan tawayen da ke yaƙi da shugaba bashar al-assad kafofin yada labarai mallakar gwamnatin syria sun rawaito cewa an kashe mayakan wato mayakan is da dama a rangamar da aka yi sai dai dakarun kasar ba su fitar da adadin mayakan da aka kashe ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa birnin beijing bayan da ya kai wata ziyara a mongolia ziyara da ta sha babban wato da irin waɗanda yake kaiwa wacce kuma ita ce ta farko da ya kai a matsayinsa na babban jami'in amurka a yau lahadi kerry ya kwatanta ƙasar ta mongolia a matsayin indararo ko kuma bulbular demokuraɗiyya wacce ke kewaye da jam'iyya guda da gwamnatocin rasha da china ke tasiri a kanta To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga jamhuriyar Nijar inda tun bayan da 'yan Boko Haram suka kai wani ƙazamin hari suka kashe sojojin ƙasar da dama. 'yan kasar ke kokawa da rashin dawowar shugaban kasar amma kuma suke jinjina ma sojojin nasu daga nyamai ga wakilinmu suleiman barma sunana Ahmad Audu kukan da muke kahiya wajen gwamnati duk shekara ana hudda kuɗi a ce an sayi kaya don soja kuma ba a nan gansu ina suke kenan kayan dan me yasa sayan su president in France ya ji wani taro da aka yi na abin ga kongren in nasu yana can ne aka yi wani attack can a france da wai ba ma bindiga ne aka yi attack da armed blanche ne aka yi attack kamar yukwa hakan ga ko abin ga don ya ji attack an haɗa mai mai automatiquement ne ya koma dan me yasa que yana cishin kasar shi a dauki misali kai uban iyali ne ka huta a ce ma gidanka an yi gobara ko gidanka danka ya samu abu me za ka yi za ka da wuri ko me ya kamata a ce shi isu mamadu ko da a ce sojojin komi bai same su ba ya kamata ya komo ya je abin da aka yi ko ya je gani abin da aka yi dai ba su goyon baya da karhin guwa sunan malama fati dai da farko dai allah ya kashe muna wuta wannan boko haram kuma a gaskiya da muka ji wannan labari mun ji bakin ciki sosai saboda an kai mutanen ga domin su tsare ƙasa kuma har ila yanzu a ce ga can ana kishe su kun san ba daɗi ita gwamnati da ta kai su a can ɗin domin ceton rayuka 'yan ƙasa kenan ya kamata ta ɗau mataki ya kamata a sake dubara in ma ba a kai makamman na ba ko ko an kai musu wasu su ba ya kamata a ce an ƙara musu mukammai sojojin Nijar ba mu shakka su da komi kuma soji ne wanda bai da tsoro na 'yan ƙasa su ma tamkara ka ne kenan a matsayinka na shugaban kasa bai kamata a ce an kai hari a ƙasar ka kuma har ila ka ci gaba da zama can to ya kamata a ce ya dawo gida a gaskiya mun ji bakin ciki sosai da aka ce ba shi nan kuma bai dawo ba ina fatan za a gyara suna na abubakar ibrahim wannan abun vraiment safe mal babu dadi wala akwai ciwo ya kamata a ba sojawa kayan aiki su ko dan su ta yaci dan su kwara 'yan boko haram ko su kase shuma dan mu samu lahiya a cikin kasan boso isu muhammadu tun da ya ji wannan abun da ya harcin kashin shi ya kamata ya zo ya yi taziya ya ta yi boso ga yadda ya kamata a yi farske saboda kasan ne ya ta yi dakar da shi ya aka sojojin nan boso don su ta yakin boko haram ko ba a yi mutuwa ya kamata a yi atakin boso ya kamata ya koma gida ya ga abun da ya faru soja birni ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku ganin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar oh, Wannan haka yake a kuma gaida barma. Bari mu koma Najeriya inda a wannan ƙarshen makon aka yi wani mummunan haɗarin mota a Legas har mutane da dama suka mutu. Baban gida jibirin gare ka. kimanin mutane goma sha biyu ne aka tabbatar sun rasa rayukansu a wani hatsarin mota da ya faru a tsakiyar birnin Legas. hatsarin da ya rutsa ne da wata mota da ta taso daga jihar jigawa irin toyota dauke da fasinjoji a cewar jami'an hukumar kare hatsarin na birnin Legas hatsarin ya auku ne sakamakon bacci da direban da ke dauke da fasinjojin yake yi labarin da ta kai ga ya tsallaka zuwa hannun da ba nasa ba inda kuma ya taho mu gama da wata tirela da ke kan hanya wannan malami dai yana daya daga cikin wayanda suka kai agajin gaggawa na domin ceto wayanda hatsarin ya ratsa da su kuma ga yanda ta kasance da shi eh, sunana gambo uba kaugama lokan gamen inda ya faru dai motar daga uba take daga lokan gamen din kaugama to direban da ya taho bacci ne ya dauke shi to kuma sai samu azzan ya duka wani guri sai wata babbar mota halo sai ta zo ta ture shi to anan ne kuma ya samu matsala dan shi kansa ma da yi duka fall to daga baya dai muka dan jajjanye su dan shi kamun mu je asibiti ma ya mutu dama to kuma daga baya bayan an kai su asibiti safiya direban sama Allah ya mai rasuwa dan nawa suka rasu gawa mutum tara ne dai suka mutu amma daga baya kuma an kawo gawa uku daga asibiti goma sha biyu kenan mutum goma sha biyu ne suka mutu kana cikin wanda suka cire su eh ina daga cikin wannan suka cire su akwai yan wanka ne ba yan uwana amma akwai aminai wanda muke karkara guda ni dan uba ne amma ba mutumin uba a ciki hmm. akwai akwai 'yan karkara da ya adumin gaso albashi a marke mutanenmu na karkara suna da yawa amma ba dan garinmu ni ma na je ne saboda ina tunanin ko akwai dan garinmu to kuma sai ga ba dan garinmu ko daya a cikin mutanen to shine dai yawa sai dai jaha yanzu ya aka yi da gawaki wanda eh, yanzu gawaki an sa su a mota an tafi da su arewa eh dan da su malaman asibitin ma sun nuna za a kai su wajen fardewa to kuma wani soja nan babba ya tsaya ya hana ya ce ba za a farde su ba to kuma daga baya aka samu abin da aka ba su mutanen mu suka zo daga ijora tukun aka yi bakin kokari dan direbobin ba su da haɗin kai dan da suna haɗin kai da daren kin tsayawa suke duk motar da aka tare kawai mu suke suke tafiya motar wane ce Allah kiyaye direbobinmu na jigawa ba su da haɗin kai wallahi Najeriya dai na daya daga cikin ƙasashen duniya da ake fama da hatsarin mota a kasar lambarin da kuma ke haifar da asarar rayuka da kuma dukiyoyin al'umma wasu daga cikin matsalolin da ke haifar da hatsarin mota dai a najeriya sun hada da amfani da tayoyin da ba su da inganci wayanda ake shigowa da su daga kasashen ƙetare da kuma amfani da muggan kwayoyi da wasu direbobi kan yi domin hana kansu bacci da kuma tsuga gudu fiye da kima lamarin da kuma ake ganin ya taimaka wajen haddasa wannan hatsari na baya-bayan nan baban mura amurka daga lagos To Allah shi kyauta a kuma gaida baban gida. Bari mu kaɗa Kaduna inda rigimar cikin gida a jam'iyyar APC ta ƙara tsanani. Isa Lawal Ikara gare ka. da alamu dai har yanzu tsuguna bata ƙare ba a cikin jam'iyyar apc jihar kaduna saboda wasu tsaffin shugabannin jam'iyyun da suka narke zuwa jam'iyyar apc sun ce zuwa yanzu fa shugabannin sun sauka daga kan aƙidar da aka kafa ta taron 'ya'yan jam'iyyar apc da suka kira kansu apc aƙida a jihar kaduna ya samu halartar sanatan shiya ta biyun jihar kaduna kwamar shehu sani da tsohon ɗan takarar gwamna a jam'iyyar apc jihar kaduna alhaji isa ashiru sai tsohon shugaban jam'iyyar sabuwar pdp da ta narke cikin jam'iyyar apc alhaji yaro makama riga cikun mr mataimaki tom mayashi tsohon kwamishina ne a jihar kaduna kuma shi magana da yawon wannan kungiya ta apc aƙida ita eh, jam'iyyar apc an kafa ta akan aƙida ne na yadda za a ceci talakawa daga mulkin danniya ga gwamnatin da ta gabata saboda haka akan wannan aƙidan ne muka tsaya muna kuma kiran cewa a dawo kanta uwar jam'iyyar ta yanzu kenan ta saba wa aƙidar da aka kafa jam'iyyar kuke nufi a ba uwar jam'iyya ba akwai wasu wanda suka ɗauki jam'iyyar nan tankar sai abin da suka ga daman yi da ita an bar mutane wanda suke halittattun 'yan jam'iyya wanda su suka sha wahala har aka kafa wannan gwamnatin ba su da inda za su je masu kai koke to muna so a dawo kan aƙidan nan na wannan jam'iyya domin jam'iyya na mutane ne na 'yan jam'iyya ne na talakawa ne a ba su daman su su riƙe jam'iyyar su su kuma sarrafa ta domin biyan bukatun dalilin da ma ya sa aka kafa jam'iyya. Kenan ba ku gamsu da yanayin yadda ake gudanar da mulki akan. Akwai abubuwa wanda suke gudanarwa a gwamnatin Kaduna wanda suke sun saba ma wannan aƙida na jam'iyyar APC. kuna da labarin ana magana cewa mafi akasarin waɗanda suke APC a kidan nan waɗanda suka dinga sauraron mukami ne har yanzu ba samu ba ah to to an riga an kafa gwamnatin yanzu misali a Kaduna wani makami ne za a baka ba kwamishina ba to an riga an nada kwamishinoni ko ni yanzu kan zaman zan kama ni kwamishina zan karba ah, Allah ya sauke to sai dai fa kaddashin sakataren yada labaru na jam'iyyar APC jihar Kaduna Alhaji Salisu Tanko Sono ya ce da alama dai mahalarta wannan taro ba su san kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ba ba wani abin da jam'iyyar take cewa illa wuce tana ba al'umman jihar Kaduna hakuri ba don kuma saboda apc su suka dunkula ta allah ubangiji ya rere ta so duk wani mutumin da ke ne kokari ya fasa ta yana ne ya ma mutane illa ne jam'iyyar nan tana da tsari tana da manufofi tana da kuduri mu dinnan da muke shugabanni ba wai mun kawo kanmu bane a'a dalibi ne sama da dubu shida su kuma suna wakiltar mutane ne sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda yake suka mai apc hidima na bayyana kenan wanda suka haɗa mutu ƙuri'a so duk wani mutumin da ke yunkurin ya fasa wannan abin ba yana yi da mu bane yana ƙoƙarin ya fasa abin da al'umma suka taru suka dunkula ne da hannunsu cewa suke kun sauka daga ainihin turbar da aka fa jam'iyyar duk wanda ya san da aka fa apc wanda ya san yadda apc ta zo bai kamata tanaji tanajin kundin tsarin mulkin ta ya ɓace mishi akai ba sannan kuma muƙaddara ma akwai wani kuskure ka taɓa ji a duk duniya inda aka yi amfani da kuskure a gyara kuskure kenan dai an samu baraka a jam'iyyar nan a'a su ne suka barka amma mu abin da muka sani shine kullum muna alfahari da al'umma su suka dunkule jam'iyyar APC wa'annan abubuwan da suke yi suna yi ne kawai dun sun sha gaban kowa amma ba daɗi al'umma suke ji ba mu muna roƙon al'umma su yi hakuri da duk irin wannan cece kushin da ake yi in Allah so da Allah zai kawo mana mafita Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ne motar siyasa ce, ban koma waɗa da dangina. Wannan haka yake kuma a gaida na Ikara yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa inda kamar yadda abin yake a galibin jihohi jama'a ke ta kokawa kan rashin albashi bayan kuma azumin watan Ramadan na gabatowa. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Yayin da al'ummar musulmi ke maharamar soma azumin watan Ramadan da alamun dai ma'aikata a jihar Adamawa musamman ma na ƙananan hukumomi za su fara azumin ne a cikin wani mawuyacin hali na rashin samun albashi kuma lamarin ma fi shafan malaman makarantu da kuma jami'an kiwon lafiya ne na ƙananan hukumomi wanda suka shafe kusan watanni shida babu albashi kamar yadda waɗannan ma'aikata suka tabbatar. eh albashi gaskiya muna da damuwa da albashi musamman a mu wanda muna ake a primary healthcare development agency yana muna tafiya kusa watanni bamu da albashi to shin abun ya bani mamaki shine tunanin na shine akan cewa shi albashi nan kam ba a turo kudina daga federal bane. na yake faruwa ni ina mamaki yau a ci cewa mu ma'aikaci ba a biya mu albashi ba wata ɗaya biyu uku har hudu a ci ba a biya salar ba to ina za mu dukufa to kadi ba mu ci abinci a gidajenmu ne ba mu da 'ya'ya ne to gwamnatin adamawa don allah don annabi muna mika koko baranmu don allah su taimaka mun sani gwamnati ya kawo canji ana gyara mu gani a kasa amma don allah in tafiya ya yi kyau a waiwaye baya domin kome kyau mutum yana so ya yi wanka ya samu lafiya muna roƙon gwamnatin adamawa ta waiwaye baya magana albashi na don allah don annabi su yi duk yanda zai yi ta tsaya. Kungiyar ma'aikatan kanun hukumomi dai na Najeriya wato Nol Gereshin Jihar Adamawan na ma kokawa ne da cewa gwamnatin jihar na ko nuna musu shakulatin bangaro. Comrade Muhammad Baba Shalan da ke zama kakakin kungiyar ya yi bayanin cewa. Gaskiya ba murna muke ba sai dai muna cikin kunci na rashin maganan albashi. Domin yanzu haka da nake maka magana wajen wata uku ake nema zuwa hudu ma'aikatanmu ba samu albashi ba. to amma ai kwanan an biya albashi banda ku kenan eh, albashin nan an biya ma'aikatan jiha ne mu na kananan hukumomi ana ce mana gafara sa ne bamu ga kaho ba to kome kungiyar kwadago a jihar ke cewa game da wannan matsala na rashin samun albashi ga kuma za a soma azumi kuma dauda maina da ke zama shugaban kungiyar kwadago a jihar yayi bayanin cewa gaskiya ma da ibrahim wannan akwai tashin hankali na ce ma akwai tashin hankali na fitan hankali a ciki ko da ba duk maganar azumi ba a ce maka ma'aikaci ne wanda ya aiki watanni daya biyu uku hudu bai samu albashi ba akwai tashin hankali domin masu samun albashi a yanzu ma suna cikin tashin hankali don saboda albashin ba iya biya musu bukatu na yau da kullum balle su tanaji wani abu na rayuwa. Ita dai gwamnatin jihar a kullum cewa take tana sane da halin kuncin da ma'aikatan kananan hukumomin ke ciki kamar yadda kwamishinan yada labaran jihar Ahmad Sajo ke cewa. Ita mun san da wannan batu kuma wallahi wannan batu ne wadda mu ma yake ta mana da hankali amma muna iya ba da haƙuri da sanin cewa tabbas shi mai girma gwamna ya yi alkawari a ƙarshen wannan watan insha Allah bi iznillahi ta'ala za a biya ba wayannan ba su suka. Koma da menene dai yanzu dai lokaci ne kawai ke ma tabbatar da ko ma'aikatan za su dara ko kuma a Ibrahim Abdulaziz sashin Hassan murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Ranar Asabar da ta gabata aka yi jana'izar fitaccen mai bisharar nan da Allah ya yi wa baiwa addu'a tsohon sakataren ɗarikar Ekwa Reverend Gordon Okeze. Wakiliyar Zainab Babaji ta halarci jana'izar daga inda ta ɗauko mana wannan rahoton. waƙoƙi kenan da aka riƙa rerawa yayin sujadar jana'izar Reverend Godian Okeze tsohon mataimakin sakataren ɗarikar Ekwa. haifi Reverend Godian Okeze a shekara ta 1944 a Oturu da ke karamar hukumar Isuwa Kwato a jihar Abia. Ya karbi Isa Almasihu a matsayin mai cetonsa a shekara ta 1974 a Kaduna a lokacin da aka gudanar da wani taron matasa mai taken himmar daidaita rayuwa da Allah wanda tsohon shugaban ɗarikar Ekwa Reverend Victor Musa ya kasance mai jawabi. Marigayi Reverend Onesimus Sule ya yi masa baptisma a shekara ta 1900 1975. Reverend Okeze ya yi makarantar firamare a St. Brigid's Catholic da ke garin Uturu a jihar Abia. Daga na ya wuce cibiyar koyon tauhidi ta Ekwa da ke garin Kagoro a jihar Kaduna. Ya sami digirinsa na farko a babban cibiyar koyon tauhidi ta Ekwa da ke Jos. Reverend Godian Okeze ya yi limanci a majami'un Ekwa da dama a Kaduna da Jos. inda har ya kasance mataimakin sakataren ɗarikar eko a shekara ta 2000 reverend okeze ya yi ritaya a shekara ta 2012 bayan ya wallafa takardu da dama don inganta rayuwar mabiya addinin krista sakataren ɗarikar eko reverend samuel kunyop ya mun tsokaci kan rayuwar marigayi reverend godian okeze shi baba reverend okeze ajinmu daya aka goro daga 1975 zuwa 79 shi mutum ne wanda ya ba da kansa completely ga ah, hidimar ubangiji duk inda ya yi pasto an san shi Ah, ya kaunaci ubangiji da jama'arsa ya yi aiki har zuwa lokacin retirement nasa wacce gudumawa ya bayar musamman don inganta ikkilisiyar ekwa An misali shi ya zama assistant general secretary wato mataimakin eh, eh, eh, mai rubutu a ekwa na shekara shida bayan haka kuma ya yi aikin pastor a kaduna na shekaru ya yi aikin pastor kuma ya kafa wata ecclesia kuma a kaduna a nan majos ya yi pastor na churches a can ekwa seminary da plateau church da wata ecclesia a can bukur dc ICC don haka idan muka dubi tarihi nasa za mu ga cewa ya yi wa Ubangiji da ikkilisiyarsa aiki mai yawa. To wace turba za a ce ya bar ma sauran mabiya addinin almasihu? Shi Reverend uh, Okeze shi mai fadin gaskiya ne, rayuwarsa kuma yana bin gaskiya. a kowane lokaci waɗansu zaka ga za su yi wa'azi daban kuma su yi rayuwarsu daban amma shi rabin godiyan oke zai abin da ya yi wa'azi ne rayuwarsa ta bi haka don haka eh, kalmominsa da rayuwarsa sun yi daidai addu'ar mu Allah ya ta mana da irin su rabin godiya oke zai gaskiya Allah ya ba mu irin su waɗanda za su yi aikin su da gaskiya ba masu neman duniya ko kudi da wasu abubuwa ba su yi aikin su kamar kirarriyu waɗanda Allah ya kira su su yi gaskiya irinsu muna bukata a nigeria irinsu muna bukata a ecclesia ta ekwa kuma na tabbata kowace ecclesia za ta yi marmari domin ta sami irin su Reverend eh, Godian Okeze. A ɗaya daga cikin rubuce-rubucensa a shekara ta 2010, Reverend Godian Okeze ya ce yana bukatar bayan rayuwarsa a tuna da shi a matsayin mutumin da ya kasance kusa da Allah da fatar zuciyarsa ta kasance ba mugunta, kamar yadda littafin Tasalonikawa ta ɗaya Sura uku aya goma sha uku ya bayyana. Reverend Okeze ya bayyana cewa baya tsoron mutuwa kamar yadda manzo Bulus ya ce muradinsa shine ya rayu a cikin Kristi mutuwa kuwa ta zama riba a gare shi. Mafi yawan rubuce-rubucen Reverend Okeze suna sukar haɗa addinin Krista da wasu ɗabi'u na gargajiya da ya jaddada cewa abubuwa masu ban kyama ne da Ubangiji baya ƙauna. Reverend Gordon Okeze ya rasu ranar 8 ga watan Mayun wannan shekara ya kuma bar mace guda da 'ya'ya hudu an kuma binne shi a makabartar SIM da ke makarantar Kent a Miyango. Paul karawa ikkilisiyar ekuwa iyali yan uwa da abokan arziki duka ban gaskiya ya kuma kyautata namu ƙarshen. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Zainab Babaji da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shiri da kuma kelab geta cho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.

To musulmi a duk faɗin duniya na shirin fara azumin wata mai tsarki na Ramadana wanda ake sa ran zai fara cikin daren yau Lahadi ko Litinin bisa ga yadda aka ga jaririn wata. Musulmi za su kwashe baki ɗayan watan suna azumi inda za su guje wa ci da sha da jima'i a cikin yini yayin da za su dukufa wajen gudanar da ibadu ciki har da karatun alkur'ani mai tsarki. zababben shugaban philippines ya yi alkawarin biyan makudan kudade daga duk wanda ya kashe masu safarar miyagun kwayoyi a kasar a baya rodrigo duterte ya yi waɗannan kalamai ne ga jami'an tsaron ƙasar da suka hada da 'yan sanda da sojoji wajen yaƙi da masu harkar miyagun ƙwayoyi amma a daren jiya asabar ya yi kira ga al'ummar ƙasar da su masu sa hannu wajen yaƙi da masu safarar muggan ƙwayoyin yayin da yake jawabi a gaban magoya bayansa da aka nuna a kafafen talabijin rodrigo wanda zai kama aiki a ranar 30 ga watan nan na yuni ya yi tayin ba da dala amurka 1,700 wato ga duk wanda ya kashe masu safarar miyagun kwayoyin zababben shugaban ya kuma gargadi masu shan miyagun kwayoyin su ma da su shiga taitayin su idan ba haka ba su ma zai kashe su sai dai kungiyoyin kare haƙƙin biladam a ƙasar sun yi ca a kan wannan matsaya da ya ɗauka inda suka yi gargaɗin cewa hakan ka iya jefa ƙasar cikin haɗari ana ci gaba da shirye-shiryen gudanar da jana'izar zakaran ɗan damben zamani na amurka muhammad ali wanda ya rasu cikin daren juma'a yana mai shekaru 74 bayan da ya sha fama da cutar parkinson mai sakakkarwa a wani taron manema labarai da a gudanar a jiya asabar wakilan iyalan muhammad ali sun bayyana cewa ranar juma'a za a yi jana'izarsa a mahaifarsa da ke birnin louisville a jihar kentucky ana kuma sa ran tsohon shugaban amurka bill clinton na ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikin waɗanda za su gabatar da jawaban bankwana baya ga shahararren ɗan wasan barkwanci billy crystal da kuma fitaccen mai karanta labarai brent gamble da su ma za su gabatar da nasu jawaban yanzu haka abin na louisville an rage tsayin tutoci tare da gudanar da addu'o'i a sassan sa dakarun ƙasar syria na cigaba da kutsa kai cikin gundumar arewacin raƙa babban wato birnin da mayakan is ke wato rike da shi a nan syria waɗanda suke yaƙi kuma a iraki ƙungiyar nan mai sa ido a kan haƙoƙin bil'adama a siriya ta siran observatory for human rights da ke da cibiya a burtaniya ta ce dakarun siriya sun isa kan iyakar gundumar ta raƙa. tare da taimakon hare-haren sama da dakarun rashi ke kaiwa a cewar kungiyar dakarun na syria sun yi wata gama da mayakan is akan babbar hanya da ta haɗa raka da gundumar hama da ke kudu masu yammacin ƙasar to jama'a da takaitattu labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da safe saboda bamu da shirin yamma yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da tson girma wadda ta haɗa mana sautin da injiniyanmu mu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai